wa وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين إن uwa musulmi muna wa juna gaisuwa ta addinin musulunci mai albarka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna godiya wa Allah da ya haɗa mu a yau hudu ga watan ramadanin shekara tara bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi sallama daga makka zuwa madina wanda ya zo daidai da 20 ga watan biyar na shekara ta 2018 miladiya daga nan masallacin jami'ar abubakar ta fawa balewa a nan bauchi inda muke gabatar da karatun alkur'ani da tafsirinsa da fatan allah ubangiji ya mana muwafaka mu koyi daidai kuma mu fahimci daidai din mu yi aiki da shi jiya in ba ku manta ba a cikin karatunmu mun tsaya ne a aya ta 174 yau kuma da yardar allah za mu tashi a aya ta 175 insha Allah doka bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقصص القصص لعلهم يتفكرون نعم ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبنجد مو واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا ka karanta musu labarin wannan da muka bashi ayoyinmu fansalakha minha sai ya saƙule daga cikin waɗannan ayoyin fa'atba'ahu shaitan sai shaitan ya bi shi fakana min alghawin sai ya zama cikin halakaku taɓaɓɓu walau shi na larafa'nahu biha Allah ya ce inda mun so da mun ɗaukake shi da waɗannan ayoyi walakin nahu hu akhlada ila al'am sai dai shi ba haka ya so ba ya biye wa duniya wattaba hawa kuma ya bi son ransa fa masaluhu ka masalil kan sai ya zama misalinsa kamar misalin kare ne wanda in tahmil alaihi yalhas idan ka zabure shi ko ka kore shi ko ka yi jifa za ka ga yana gudu yana lallaga aw tatruku yalhas ko kuma ma ka bar shi ba wanda ya kora shi zaka ga yana ci gaba da lallagi zalika masalul qaumi alladhina kazzabu bi ayatina wannan shine misalin irin waɗanda suka ƙaryata da ayoyinmu faqususul qasas don haka ka ba su labari irin wannan la'allahum ya saboda ko sa ran za su yi tunani sa'a masalan lil qaumil ladina kazzabu bi ayatina Allah ya ce misalin waɗanda suka ƙaryata ayoyinmu ya munana wa anfusahum kanu yadhlimun kuma kawukansu suka kasance suna zalunta Allah madaukakin sarki ya ce watlu alaihim naba alladhi atainahu ayatina na iqra alaihim mimma taqra'u alaihim min alayati wa dhikril hakim ka karanta musu daga cikin ayoyin Allah ka karanta musu labarin naba alladhi atainahu ayatina ai khabara al alladhi atainahu ilma ayatina ka ba su labarin wani cikin bayinmu wanda muka ba shi ilimin sanin ayoyinmu fansalaka minha ai fankhala'a minha sai ya sabule ya samu ilimi wadatacce da ya kai da zai zama babban malami da zai amfanar kuma shi ma ya amfana da ilimin ya ci gajiyar ilimin shi a ƙasin kansa waɗansu masu amfana da iliminsa kuma har Allah ya shiryar ta hanyarsa amma sai shi bai ci gajiyar wannan ilimin ta hanyar da ta dace ba fansalaka min sai ya saɓule ya zame ya cire kansa sai zama kamar ilimi riga ce sai ya tuɓe rigar ya barta sai ya fita tsirara ya fita wofi ya bar ilimin fa'at ba'ahu shaitan ai falahikahu shaitan wa adrakahu wa aghwa wastahwadha alai sai shaitan ya raka shi yana gaba shaitan na bi a baya yana ajiye ayoyin shaitan da ya ga wannan abokin tafiya ne amma babba ne wanda ba shi ne zai yi gaba wancan din ya biyo shi ba a'a shedan ya riga ya gama da shi shi kuma har ya zo ya fi karfin shedan don haka sai dai shi ya gaba shedan yana bin sa sai zama fa'at ba'ahu shaytan bi mana falahikahu shaytan sai shedan ya raka shi har ya iske shi fa kana min al-ghawin ay fa kana min ad-dallin al haliki sai ya zama daga cikin tababbu batattu walau shi'na la rafa'nahu biha ay ina shi'na lanafa'ahu ilmuhu wala rafa'nahu bi hadha ilm da Allah yalla ce da a ce mun so da wannan ilimin ya masa amfani har za mu bashi daukaka da ilimin da mun daga darajarsa da mun bashi babban matsayi irin matsayin da amfaninsa ke zuwa a lahira ba amfanin duniya ba sakamakon wannan ilimi walakin nahu akhlada ila al-ard amma sai dai shi kuma sai ya juya zuwa duniya akhlada daga al ne al kuma shine al-luzum bimana la zama mata alhayati duniya wa raghiba fiha wa tma'anna biha ya zama ya kwadaitu da son duniya duniya ce tafi masa shine ma'anan akhlada ila al-ard ya tabbatu a ƙasa bimana yana ji cewa ƙasa ita ce matabbata wannan duniyar ita ce ƙarshe ita ce gayarsa sai ya zama mala ila duniya ya karkata zuwa duniya shine ma'anan akhlada ila al-ard ya karkata zuwa duniya wanda a nan duniyar ƙasa take shi yasa sai Allah ce akhlada ila al-ard bi ma'ana mala ila mata'id duniya wattaba'a hawa sannan kuma sai ya bi son ransa bi ma'ana wattaba'a ma tahwahu nafsuhu duk abin da ya ji ransa yana so sai ya zama shi ya fi so kawar ransa shi ya bi ba abin da Allah yake so ba fa masaluhu ka masalil kal da ya taɓe ya lalace ya zama haka sai zama misalinsa kamar misalin kare ne menene za a kwatanta shi da kare ya ce saboda in tahmil alaihi yalhas bi mana in tasjarhu aw tatrudhu yahrubu wa huwa yalhas idan ka ɗauki dutse kare yana hutawa sai ka kore shi ko ka zo da abin hawa kamar za ka buge shi ba zai tashi ya gudu ba ka hana shi zama ka hana shi hutawa ka hana shi nutsuwa ka hana shi sakat in ya tashi sai ga yana gudu yana lallagi da harshensa ya fito da harshe yana nishi haka yake yi au tatruku yalhas sannan haka kawai zaka gan shi yana gudu ba kowa ba wanda ya kore shi zai je gida ne ba tashin hankali ba fitina komi shi ma kuma ya ciro harshe yana lallagi ba bambanci da zaka gane kare yana cikin fitina ko yana cikin kwanciyar hankali yana cikin ciwo ko yana cikin lafiya yana jin kishirwa ko yana cikin koshi me yasa yake lallagi oho abin da yake sa dabbobi galibi suke lallagi shine kishirwa ko ciwo ko damuwa ko gajiya amma kare ba haka bane duk waɗanda suke yin irin wannan dalili ke sa su yi kare bai da dalili in tahmil alaihi yalhas in ka kore shi zai yi au turuku yalhas in ka bar shi ma zai Allah ya ce misalin malamin da ya bata kenan me yasa aka kwatanta shi da kare ta wannan fuskar sai zama saboda in akwai tasirin wani akan kare zai lallage in babu tasirin wani ba zai to malamin da ya bata haka yake in an yi masa nasiha an ce masa ka ji tsoron Allah wa idza qila lahu taqillaha akhadhatul izzatu bil ithm su ne masu ce ma wani ya ji tsoron Allah shi yanzu a ce masa ya ji tsoron Allah sai fara hayaniya in ba a ce masa ka ji tsoron Allah ka yi kuskure ba ma zai ci gaba da hayaniyar in ya yi ba isa a masa gyara ba ana ce masa ka kai kaza ana fara gyara masa zai fara hayaniya duk duniya sai a ji shi kamar yadda kare in ka kore shi sai ya lallage auta turuku in an yi shiru ma shi ba zai yi shiru ba zai ci gaba da barnar zai ci gaba da batar da mutane ya za a yi da shi kamar yadda kare ba za ka iya hana shi lallaki ba haka malami da ya bata ya shaidan ya bi shi haka shi ma yake in aka yi shiru aka rabu da shi zai ci gaba da tsiyar in aka yi magana ma zai ci gaba da tsiyar an fahimci wannan shine in tahmil alaihi yalhad aw tatruku yalhad ko yana tare da shedan shine Allah madaukakin sarki ya ce. zalika mathalul qaumil ladina kadzabu bi ayatina wannan shine misalin waɗanda suka karyata da ayoyin mu fakususil qasas la'allahum yatafakkarun karanta musu irin waɗannan alqasas waɗannan labarai irin na alqur'ani labarai irin na alqur'ani kuwa sune labarai irin na gaskiya nahnu naqussu alayka ahsanal qasas Allah ce mu muke baka labarai mafiya kyau da banƙaye wa kullum na kusu alaika min an ba'i rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adak in kana jin irin waɗannan labarai suna ƙara tabbatar da zuciyarka akan gaskiya akan shiriya akan hanya da tafarki madaidaici to shi yasa Allah ce irin waɗannan labarai na gaskiya da kake ji a cikin alqur'ani inna hadha lahu alqasasul haqq fa qasasul qasas ka rika yin irin wannan labarai wa mutane su rinka ji saboda yawanci dan adam in ya ji labarin abinda wani yayi bai sha ba ya dan fi sa shi ma ya dauki izina ya shafa wa nasu gemu ruwa kan nasa ya kama da wuta sama da a ce yana jin labari akan kansa in kai kaza za a maka kaza sai aka ga masa wani wanda ya yi bai sha ba shi ma fa yanzu wannan hanyar da yake kai sai ya shafa wa kansa ruwan sanyi an fahimta shi yasa Allah ce sil qasas la'allahum yatafakkarun saboda sakan zai sa su su yi tunani akan abin da ya faru a baya da kuma abin da zai faru da su a gaba sa'a masalan alqaumul ladzina kazzabu bi ayatina Allah ya ce wato misalin waɗanda suka karyata ayoyin bayan Allah ya ce zalika masalul qawmil ladina kazzabu bi ayatina wannan shine irin misalin su sai Allah ya ce sa'a masalan wannan misali yayi muni alqawmul ladina kazzabu bi ayatina waɗanda suka karyata ayoyin mu wannan a larabci kai ka ce kaman bata cika ba amma akwai akwai mudafun ne muqaddar mahdhuf sa'a mathalan alqaumu a sai ya zama sa'a abin nan sai ya zama takadirinsa sa shine sa'a mathalan masalul qaumi alladhina kadzabu bi ayatina to sai aka yi hadafin wannan mudaf din sai aka kawo matsal din sa'a sai aka kawo alqaumu alqaumu kuma da zai zama mudafun alaihi ne da zai zama sa'a mathalan matsalal qaumi sai aka dauko alqaumu aka bar matsal din a larabci ana yin irin wannan wa hatfu ma yu'lamu ja'izun kama taqulu zaidun ba'da man indakuma a larabci ana irin wannan wa fi jawabi kaifa zaidun qul danif fa zaidun istughniya anhu id urif in aka ce ina wane ba sai ka ce wane baya nan ba sai ka ce baya nan kuma daga ji an gane ina labarin Musa sai ka ce labarin Musa Musa bai da lafiya da shi da wanda aka ce ina labarin Musa sai ce bai da lafiya wai fi iya Hausa to shi yasa Allah ma anan sai bai cika ba kawai saboda kowa zai gane sa'a matalan alqaumul ladina kadzabu bi ayatina wa anfusahum kanu yazlimun Allah yace kansu suke cuta ba su cuci kowa ba kamar yadda Allah ya ce wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimun da dai duk wanda ya aikata laifi na cutarwa ba Allah ya cuta ba ya cuci kansa ne me Allah ya ce man yahdillahu fa al muhtadi hmm. ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون من يهدي الله فهو المهتدي وان دو الله يشري da shi to wannan شريه shiryayye ba wanda yake iya shirya da wani sai Allah duk wanda kaga ya shiryu to shirya daga Allah take innaka la tahdi man ahbab, walakin Allah yahdi man yasha Allah shi ke shirya da wanda ya ga dama duk wanda ka ganshi akan shiriya shiriya ce ta Allah wa man yudlil wanda kaga ya bata fa ulaika humul khasirun waɗannan sune taɓaɓɓu tababbu duk wanda kaga ya bata to fa ulaika alladhina khasiru anfusahum wa amwalahum yawm alqiyama fa ulaika alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawm alqiyama sune waɗanda suka yi asarar kawunan su suka yi asarar iyalan su saboda a ranar kiyama za su gudu wa iyalan yawma yafiru almar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idin sha'nun yughni kaga mutum yayi asara shi yasa Allah ce ala zalika huwa al mubin asarar lahira ita ce asalin asara asarar duniya duk mai sauki ce kai asarar dukiya kai asarar gida kai asarar yaya kai asarar mata kai asarar farin jini kai asarar mulki kai asarar matsayi duk wannan ba asara bace wallahi asara ce amma yar karama asara ce wanda in kai bacci ka manta da shi ba za ka tuna ba sai ka farka haka ne amma asarar lahira ita ce wanda ba a iya bacci a manta ta shi yasa Allah madaukakin sarki ya yace ulaika humul khasin wannan su wanda suka gama yin asara kamiluna fil khusrani wan nuqsan waɗanda suka kai makura wajen asara ita ce ka rasa lahira ala innal khasirin alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawmal qiyama a ce a ranar lahira ne zaka yi asarar kanka kai asarar jama'anka kai asarar dukiya kai asarar komi wannan ita ce asara wadda tafi kowace muni Allah ya raba mu da asarar lahira wannan ayar kuma tana nuna ba cewa shirya daga Allah take in kaga mutum yayi ilimi har iliminsa ya amfane shi daga Allah ne muwafaka ce daga Allah in kaga mutum yayi ilimi iliminsa ya zama batarwa yake yi wannan Allah madaukakin sarki bai ga damansa da shirya ba Allah bai nufe shi da shirya ba sai zama ga ilimin waɗansu sai zama shine gada ya ya wasu suna hawa suna isa don Allah gadar da ake isa garinku ai babu wanda yake aikin banza kamar wannan gadar ita ta shimfiɗa maka hanya kai ka je amma ita har duniya ta naɗe ba za ta isa garin ku ba amma ba wanda zai je garin ku sai ya bi ta kanta amfanin ta kenan to haka ne malami wanda shi baya aiki da ilimin sa sai ya zama mutane suna hawa ta kansa su wuce su isa can inda za su je su je aljanna shi kuma aje lahira ulaika umul khasirun yayi asara saboda man yahdillahu fa huwal muhtadi wa man yudlil fa ulaika humul khasirun me Allah yake ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس تبس mun halitta wa jahannama da yawa daga cikin aljannu da mutane lahum qulubun la yafqahuna biha waɗanda suke da waɗanda suke da zukata amma ba sa fahimta da zukatan walahum a'yunun la yubsiruna biha suna da gululun idan duna amma ba sa gani da idan duna walahum adhanun la yasma'una biha suna da kunnuwa amma ba sa ji da waɗannan kunnuwa ula'ika kal an'am waɗannan kamar dabbobi suke bal Allah ya ce ba ma haka bane hum adal sun ma fi dabbobi bata ula'ika humul ghafilun waɗannan su ne rafkanannu Allah ya ce wa laqad zara'na ay khalaqna li jahannama akwai wadanda dama saboda jahannama aka halice su jiya mun karanta hadisin khalaqtu ha'ula'i lil jannati wala ubali wa khalaqtu ha'ula'i lin nari wala ubali Allah mai iko kenan Allah ya haɗi ta waɗansu kuma ya ce waɗannan saboda aljanna na halicce su kuma ban damu ba ban yi asara ba don na ba su aljanna ba aikin su kaɗai zai kai su ba rahama zan cika musu in ba su aljanna tawace su ma na ne da aka don aljanna na halice su daɗi za su ji ba ruwa na kuma ba wanda isai tambaye ni wa khalaqtu haula ilin nari wala ubali waɗannan kuma na halice su ne don in kona su kuma ban damu ba kuma ba wanda ya ya daga mun hannu ya ce me yasa na yi haka suna wane wutar mata wace don aka kona su zan yi haka na ga dama wannan shine karfin ikon Allah wannan kuma shine abin da yake nuna mana mu ji tsoron Allah kuma mu ƙara yin taka tsantsan akan al'amarin ubangiji al'amarin ubangiji ba garanti sai ka je ka shiga tukun a nan duniya kai bawa ne bawa kuwa bayi da komi nasa na cewa da Allahu masalan abdan mamlukan la tajiru ala shai bawa wanda aka mallake shi ai bayi da wani abin da zai iya tabukawa don haka mu a gaban Allah da maganar samun aljanna ko rashin ta wannan kwata kwata na Allah ne dan adam bayi da ta cewa a cikin wannan kada ka yarda ka wofintar da kanka ka wautar da kanka da tunanin cewa za ka iya yi wa kanka wani abu ka naka tuna wani zai iya maka ko zai cece ka ko zai baka wani abu kaza wallahi ba wanda ya isa wannan sai Allah kawai in aka je ranar kiyama wannan wutar shi ya halicce ta wannan aljanna shi ya halicce ta zai shigar da wanda ya ga dama ne a cikin wannan yu'azzibu man yasha wa yarhamu man yasha wa ilayhi tuqlabu wanda ya ga dama ya kona shi wanda ya ga dama ya masa rahama shi sa muke addu'a rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana ya Allah bayan ka shirye da mu kar ka batar da zukatan mu saboda akwai wanda yana shiryan amma in Allah ya halice shi don wuta ne sai ya batar da shi daga baya man yudlillahu fala hadiya wanda duk Allah ya batar da shi ko ba mai iya shirye da shi jama'a muna fahimtar wannan wannan ayar tana razanar da mu akan al'amarin Allah ba al'amarin wasa bane da mutum zai dauka yanzu don ya ga yana yar sallar sa yana yar wane ne yana dan kaza shikenan sai ce mu ne yan aljanna sauran su ne yan wuta ba haka bane karka daka sakankance har sai ka ji ka shiga cikin aljannar magabata suna cewa inda zan ji kafa ta daya a cikin aljanna ba zan gama daddara ba sai na ji na shiga nan ne na tabbatar ba a fita an ja kofa an rufe yace amma na shiga da kafa da ana ce kai ku dawo da wannan akwai sauran magana saboda Allah cewa ya ana cikin farfajiyar kiyama wasu sun juya ana tafiya sai Allah ce waqifuhum ku ce waɗannan su tsaya innahum mas'ulun akwai sauran tambaya ka sani ko kana cikin wanda za a ce waqifuhum don haka harkar lahira ɗan uwana magana al'amarin Allah maganar sakamako aljanna da wuta ba al'amari bane na wasa karka yadda ka joni don don waƙe kawai yana faɗa yana ta kaza za a yi ceto sai ka ɗauka har da kai a ciki ɗauke shi shi wasa yake yi kai ka ɗauka al'amarin Allah ba wasa ko za ka saurara ka saurara kawai ka yi dariya ka yi nishaɗi amma wallahi al'amarin Allah ya wuce kawai awaƙe ka ji labarin wani wai zai yi ceto ka ɗauka za a yi haka wallahi ba haka bane man zalladhi yashfa'u indahu illa bi idni ba wanda ya isa ya daga kara a ranar kiyama sai Allah ya ce yayi motsi kafin ma yayi motsi haka zaka ji mutane suna ta tafiya fala tasma'u illa hamsa sai motsin tafiyar su zaka ji la yatakallamuna illa man azina lahu rahman ba wanda ya sai bude baki ya ce uffan sai wanda Allah ya ce kayi magana wa qala sawaba kuma in yazo magana mai kyau zai yi ba yi magana na gatse a gaban Allah ya ce ayi mawa ne kaza wallahi ba wanda ya isa qul shafa'atu jami'a duk ceto a hannun Allah yake Allah ne zai ce a ceciwa ne in aka zo ceto a ranar kiyama Allah shine ballillahi amru jami'a wal amru yawma idhin lillah wal mulku yawma lillah a ranar kiyama komi Allah shine da kansa zai yi waɗanda za a ba su ceto ɗin ma Allah ne zai rubuta sunan candidate ɗin sai ya bashi ya ce je ceci waɗanda su wane ba wai shine za a bashi ba inda za a bashi da kansa wallahi tallahi zai ceci mutanen gidansu kafin ya zo kanka amma annabi sallallahu alaihi wasallama ya so irin haka akan babbansa Abu Talib tun yana duniya amma Allah ce masa innaka la tahdi man ahbabta ba wanda kaga dama kake shiryarwa ba sai wanda naga dama walakin Allah ya hadi man yasha kai yanzu Allah ya soka da musulunci babban manzan Allah sallallahu wasallama wanda ya ci abincin gidansa ya girma a gidansa ya masa gata ya masa aure ya masa komi shi ya mutu da kafirci kuma a ranar kiyama wuta zai je kai gashi kana kan layin musulunci kai kanka daga jin wannan kasan Allah ne yake rabawa yanda yake so ba karke da kai tsammani ka sa akan wani zai iya maka zai iya hanawa wala ba wanda ya hana a gaban Allah jama'a an fahimta shi yasa Allah yake cewa ya halicci mutane da yawa don wuta ya halicci aljanu da yawa don wuta sunanka yana ciki baya ciki sunana yana ciki baya ciki Allah shi ya sani Allahul musta'an muna addu'a Allah ka sa sunan mu yana cikin masu rabo in muna kan kuskure Allah ka datar da mu ka dawo da mu kan daidai amma kada ku yarda wani ya rude ka wallahi ka dauka cewa in an je gaban Allah akwai wani ba wani sai Allah kadai manzan Allah sallallahu alaihi da kansa akwai waqafat a ranar kiyama wanda shi kansa yana jin tsoro yana jira sai abinda da Allah ya yi to in an ce manzon Allah kuma sai wa annabi Ibrahim annabi Adam annabi Nuh annabi Musa annabi Isa haka annabi sallallahu alaihi ya ce mana duk zamu je gaban su jama'a du duk duniya su je su ce a cece su su ce wallahi ba za mu iya tankawa Allah ba a yau sai a zo a waka a ce maka wani kato shi zai iya bayan annabi sallallahu alaihi ya ce annabi Musa ba zai iya ba annabi isa ba zai iya ba wanda aka bada labarin su a cikin alkur'ani Allah ya ce ulaika allazina hada Allah fa bihudahu muqtadi annabi ya ce ba za su iya ba sai wani banza ya ya ce maka za su iya Allah ya tsare mu lahum qulubun la yafqahuna biha Allah madaukakin sarki ya ce suna da zukata irin naku inda zaka bude zaka ga zuciya a ciki amma ba sa fahimta me amfanin zuciya in ba za a fahimci wanda ya halicci zuciyar da ita ba tana da amfani an zo da an zo da zuciya ne fa a matsayin manual da zai gaya maka ya zaka bauta wa Allah a duniya Allah ya halice ka akan fitira kamar yadda je muka faɗa kowa ya ji wa'azin musulunci ko ba musulmi bane ya gane cewa wannan alamar gaskiya take ciki Allah baka manual a zuciyarka kuma sai baka gane ba ai wannan zuciyar bata da amfani shi yasa Allah yake lahum qulubun la yafqahuna biha suna da a cikin kirjinsu akwai zuciya amma ba sa gane komai da ita kamar yadda in ka tsaga kirjin tinkiya da akuya duk zaka ga zuciya mai kama da irin wannan amma kuma la yafqahuna biha in suka ga mota ba za su gane ina za su kauce ba za su iya fadawa inda ran da za a yanka su ba za su gane ba ana hira akan su ba za su gane ba inda haka ne ba za ta kwana gidan ba to zuciyar mutum ta zama irin wannan ana magana akan gobe za ka mutu ke kuma kina nan yana ta me har gobe a zo a yanka ki ana magana gobe Allah zai saka a wuta in ka mutu haka ka bari ka mutu a haka wannan zuciyar shi yasa Allah ce irin ta dabbobi ce gara ma dabbobi a su saboda iya matsalar dabbobi a nan duniya ne an yanka su ya kare su kuma nasu in an gama da duniya magana ta kare shi yasa Allah ce balhum adal sun ma fi dabbobi bata ulaika humul ghafilun bayan Allah ya ce walahum adhanun suna kuma da kunnuwa la yasma'una biya ba sa ji wani zai ce ayin an hura usur suna ji ha ba irin jin hura usur bane ba irin wannan ji din bane kurma wanda baya ji da kunnensa amma in an faɗi gaskiya yana karɓa yana kan hanyar shiriya kuma shi yana kan tufarki na Allah kuma yana ji da irin su Allah yake magana a nan ba wai ji na wannan fatar ba wannan fatar ba ita bace amfanin in ka ji menene ya isa zuwa zuciya kai aiki da shi jama'a na fahimta ido din ba shi bane makafi nawa ne za su shiga aljanna makafi nawa ne za su riga mu matsayi a gaban Allah ba sa gani da idon su amma da yake zuciyar tana gani fa inna la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur ai ba da wannan idon ne ake makancewa ba inji Allah makancewa kan da zuciya ake yi wanda yake zuciyarsa ba za ta iya tsinkayo masa gaskiya ba ko da yana da wannan gululun idon wannan idon nasa bai masa amfani ba ulaika kal an'am bal hum adal Allah ce waɗannan kamar dabbobi suke kai sun mafi dabbobi bata ulaika humul ghafilun Allah ce waɗannan sune rafkanannu ai هؤلاء kal an'am fi intifa'i intifa'ihim bi hadhihi al المشاعر waɗannan kamar dabbobi ne ta yadda waɗannan abubuwan da ɗan adam yake amfana da su wajen rayuwa su waɗannan abubuwan ba sa musu amfani na kunne da zuciya da kuma idan duna waɗannan ayoyi da muka ji suna da matsaloli da yawa waɗanda ya kamata mu ɗauki izina da su kuma mu ɗauki darasi da su darasi na farko daga cikin waɗannan ayoyi shine Allah maɗaukakin sarki ya ce mana watulu alaihim na ba'alladhi atainahu ayatina duk wani mutumin da ka ji malami ne a duniya mutane ne suke ce masa malam ko shi da kansa yake ji cewa shi malami amma nan ana maka labari ne dangane da wani malami wanda Allah ne da kansa ya shaida cewa malami da malamin da kake tsammani malami ne da wannan da ake labarinsa a yanzu wa fi ilimi wannan wanda ake labari saboda shi iliminsa Allah ne da kansa ya shaida cewa atainahu ayatina Allah ne ya shaida cewa wannan malami ne wani malami ne ake magana a kansa abdurrazzak ya ruwaito a cikin musannaf daga sufyanu sauri daga a'mash daga masruq daga abdullahi ibn mas'ud Allah ya kare yadda a gare shi cewa fadin Allah madaukakin sarki watlu alaihim naba allazi atainahu ayatina wannan ana magana ne huwa rajulun min bani isra'ila yuqalu lahu bal'am ibn ba'ura Allah yana magana ne dangane da wani mutum malami daga cikin malaman banu isra'ila wanda ake kiransa bal'am dan ba'ura ibnu kasir ce malik ibn dinar ya ce kana min ulama bani isra'ila wa kana mujabar da'wa malami ne daga cikin malaman banu isra'ila wanda Allah ya bashi ya bashi mauhiba ta karbar addu'a in yi addu'ar sa yankan wuka ce yana yin addu'a Allah zai karba na hufi shada'idi duk wani abu na matsala da damuwa in ya same su a cikin banu Isra'ila sai a zuwa ce ka roƙa mana Allah kana samun wata matsala yana roƙa maka Allah Allah zai yayi maka duk abin da ya roƙa Allah zai bashi ga karatu ga ijaba don Allah akwai abin da ya fi wannan baiwa to ba ba'athahu nabiyullahi Musa alaihi salamu ila maliki Madian sai annabi Musa ya ga tun daga babban malami kuma gashi yana da wannan baiwa bari ya yi amfani wajen da'awa mana ya yada kalmar Allah za ka sai ce ka wakilce ni ka tafi wa'azi zuwa ga sarkin madiyan ka je ka yi masa da'awa ya shiga musulunci yana zuwa irin wurin wannan mutumin fa aqta'ahu wa a'ta sai ce a a malam barka da zuwa ai malam inna laka yawma ladaina makinun amin sai sa aka yanka masa babban fili aka bashi babban wuri aka bashi babban gida aka bashi babban matsayi aka rinka kuma lafta masa kuɗi ya jika da abin duniya ha sai ga yanzu zuba lokacin yin wa'azi bane lokaci ne da ya kamata a tsaya a wataya a hole a yi sharkoliya a dana wannan duniya wa taraka dina Musa alaihi salam sai ridda ya bar addinin annabi Musa yace bari ya tsaya a ci duniya da shi lokaci yayi dama ilimin da yayi yayi ilimi ne saboda ilimin ya zama masa sila da zai samu duniya tunda ya ya samu duniya kuma ana harka da shi me zai sa ya ci gaba sai ya ajiye maganar addini sai ya ci gaba aka ci gaba da shan duniya da shi wannan shine bal'am ibn ba'ura an fahimci wannan ko a kansa ne shine Allah ya ce fansalaka min sai fita daga cikin ayoyin sannan kuma akhlada ila ilal ardi mala ila al-ardi sai ya bi maganar rayuwar duniya sai ya ci gaba da sharholiyarsa akwai riwayoyi da yawa na maganganun malamai da yawa a kan sana dai zaɓa mana wannan tunda shine Ibn kathir da Ibn jariri ne tabari da yawa daga cikin malaman tafsiri suka rajaha akwai maganganu da yawa akan menene sunansa wannan dai shine wanda ya fi shahara wallahu alam kun dai dan ji labarin bal'am Ibn ba'ura ko kuma kun ji cewa ga abin da ya faru da shi to wannan malami malami ne wanda Allah ne ya shaida da iliminsa to amma darasi na biyu da zamu fahimta a cikin wannan shine ba dole ba ne samun ilimi ya zama an samu albarkar ilimi amfani da ilimi daban samun ilimi kuma daban ana iya samun mutum ba na Allah ba ne amma yi ilimi sosai haka yawan zaƙin bakin mutum da yawan iya jan ayarsa da hadisi da yawan iya maganganu da buga misalai da duk yanda ya yi ba shi yake nuna cewa na Allah ba ne aikinsa ce ke nuna na Allah ba iliminsa ba ku gane wannan da kyau duk ilimin da mutum zai yi a wannan zamanin namu ku ne za ku masa shaida cewa malam wane ne amma wannan Allah ne ya shaida cewa malam ne da gaske amma iliminsa bai masa amfani ba sai ya nuna shi yawan ilimin ba shine amfanin ba yawan aiki da ilimin shine amfanin jama'a wannan ya zama mana ka shaidi akan mu'amala tsakaninmu da ilimin addini ana fahimta da kyau duk wanda ya nemi ilimi ko da bai nema saboda Allah ba Allah yana iya bashi kuma ya tara ilimi amma sai dai zama iya rabonsa kenan annabi sallallahu alaihi wasallama yace man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhu Allah la yata'allamuhu illa li yanala bihi aradan min ad-dunya lam yajid arfal janna duk wanda ya nemi ilimin da ake neman yardar Allah da shi ilimin addini amma ya nema ne saboda ya samu wani abu na duniya to wannan ko kamshin aljanna ba zai ji ba kaga annabi bai kore ya samu ilimin ba zai iya samun ilimin amma zai je wuta ya tabbata cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce farkon mutane da za a fara musu babbakar kaza a wuta mutum uku ne ɗaya daga cikin su shine malam wanda bai aiki da ilimin ba jama'a an fahimci wannan abinda muke fahimta na biyu shine muna fahimtar cewa ashe duk ilimin da mutum yake da shi in ya zo bata kamar yadda Allah ce mana fan salaka minha sai fita daga cikin ayoyin ayoyin ba sa bin mutum inda zai je ya barna sai dai je shi ɗayansa sai dai tafi shi kadai in ka tashi ayoyin Allah su ba sa bata ayoyin Allah sai dai su shirya kai ne za ka yi amfani da su ka shirya ko ka yi amfani da su ka batar idan ka zo bata sai dai ka fita daga cikin ayoyin ayoyi ba sa batarwa shi yasa Allah ya ce fansalaka minha domin bai iya ya bata ba hatta in khala min al sai dai fita daga ciki haka duk wanda ka ji ya kauce ya fara faɗan barna to ba ayoyin bane shi mutumin ne batar ba ayoyin ba ana fahimta muna fahimta da Allah ya ce mana fa'at ba'ahu shaitan sai shaitan ya bi shi ashe babban malam in ya bata to ya zama malamin mutane kuma malami hadda na shaitan duk wani mutum mai arha in shaitan ya zo shaitan din ne zai tafi mutumin ya bi shaitan alam ahad ilaikum ya bani adama Allah ta'budu shaitan kaga su suka bi shi ai amma kuma shi yasa Allah ya ce fattaba'uhu illa fariqan minal mu'minin ashe su suke bin shaidan amma malami in ya bata to sai dai yayi gaba sai shaidan ya bi shi shi yasa Allah ya ce fa atba'ahu shaytan a wata qira'a fattaba'ahu shaytan muna fahimta a cikin waɗannan ayoyi fa atba'ahu shaytanu fa kana minal ghawin ashe rashin yin aiki da aya da neman abun duniya da ayoyin Allah minal ghawaya yana daga cikin abin da ke nuna mutum ya tabe a duniya ayoyin Allah Allah bai saukar da su domin a nemi duniya da su ba ayoyin Allah Allah bai saukar da su domin saboda mutum ya nemi ɗaukaka ta duniya da su ba in mutum ya nemi wannan fakana min al mutum zai bata in kuwa mutum ya bata to baka samun mai shiryar da shi matukar Allah ya batar da shi fa'ida ta gaba da Allah ce walau shi ina la rafa'nahu biha inda mun ga dama da mun ɗaukaka shi ashe ilimi yana ɗaukaka ma abocinsa yarfa illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat ashe ilimi yana ɗaukaka mutum yana mutum a duniya da lahira idan ilimi ya zama maka haske sai kaga Allah ya ɗaukaka ka da shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana gaya mana cewa ilimi yana iya sa mutum ya zama ya soyu a wurin Allah kuma ya somu a wurin mutane yace inna Allah idza ahabba abdan min ibadihi nada jibril fa qala ya jibril inni uhibbu fulanan fa ahibbahu in Allah yana son wani cikin bayinsa sai Allah ya kira jibrilu sai Allah ya ce ya jibrilu ni fa ina kaunarwa ne. da haka ya jibrilu kai ma ka kaunace shi sai jibrilu ya fara kaunar mutum sai jibrilu ya kira dukkan waɗanda suke cikin sammai ɗinnan sai ya ce musu Allah yana son wane a ƙasa kuma ku so shi sai su fara son sa sai Allah ya saukar masa da karbuwa da kauna a wurin mutane sai mutane masu kaunace shi wannan in Allah yana son ka kenan amma ba kowa Allah yake so ba sai wanda ya yi ilimi kuma ya yi aiki da iliminsa an fahimci wannan ana iya samun mutum mutane su so shi amma ba dole Allah kuma yana son sa ba ana iya samu Allah ya so mutum amma mutane mai ba su ga sun san shi ba don ba dole bane ilimi ba ɗaukaka bane ɗaukaka daban ilimi daban shi yasa Allah ya ce walau shi ina in Allah ya ga dama yana iya ɗaukaka mutum da ilimi in Allah ya ga dama ko ba dole sai Allah ya ɗaukaka ka ba a wurin mutane kenan amma a wurin Allah kan ɗaukaka dole ne inda ilimi saboda Allah aka yi kuma an yi aiki da shi abu na gaba muna fahimta cewa wato galibin abin da yake batar da malamai shine fa'at ba'ahu allalaf walakinahu akhlada da al-ardi wattaba'a hawahu ittiba'ul hawa da kuma ibtigha'ud dunya son duniya kwadayin abun duniya da kuma wato son son zuciya shine abin da yake batar da malamai abin da Allah ya gaya mana kenan walakinahu akhlada ila al-ardi wattaba'a hawahu sai Allah ya ce fa kana min al-ghawin a can gaba an fahimci wannan ko da aka bata da mutum zai iya yi shi ne damuwa da waɗannan abu biyu in kana so Allah ya albarka a iliminka kuma ka samu ka kubuta to ka raba harkar iliminka da harkar duniyarka harkar duniyarka daban harkar iliminka kuma daban harkar ilimi musamman in na addini ne zama neman lahira kawai ake yi da shi la yabtaghi bihi shay'an illa wajha Allah ba abinda mutum yake nema sai dai neman yardar Allah sannan kada mutum ya dora son ransa son rai shi ma yana cikin abin da yake halaka malamai abu na gaba shine wato ashe addini baya bukatan malami ya faɗi son ransa kuma in ya faɗa ma addini baya so shi yasa an ce walakin ba a hawa hawahu can kuma ce fa kana min al ashe ra'ayin addini baya bukatan ra'ayin malamin ra'ayi na addini daban ra'ayin malami na kashin kansa shi kuma daban baka in mutum yana da ra'ayi na kashin kansa wanda ba addini bane ya sa shi sai ya bari ya faɗa a gefe ba a wurin addini ba amma a wurin addini in mutum ya sa son ransa a ciki to Allah ba zai karɓa ba kuma addini baya so shi yasa ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yafi kowa ruwa da tsaki a harkar addini Allah baya karban ra'ayinsa sai ra'ayin da Allah yake so wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha kuma Allah ce walau taba alhaku haqu ahwa'ahum la fasadati samawati wal ardu wa man fihin inda a ce son rai na mutane Allah yake bi ai da babu gaskiya a duniya don haka kowa ya bar ra'ayinsa sai a bi ra'ayin Allah da na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda shi Allah bashi taskiya cewa baya faɗan son ransa muna fahimta a cikin waɗannan ayoyi da Allah yake ce mana fa masalu ka masalil kal a sai in malami ya bata ya zama kaman kare malami in ya bata sai ya zama kamar yadda dabba mafi munin aksa wa arda alhayawanat shine alkal mafi muni a cikin dabbobi wanda bai da albarka shine kare babban misali akan akan rashin albarkar da kare ke da shi shine don Allah ka gaya mu ha kawai in ka haɗu da kare me kake ji a ran kana jin daɗin rai ko kana jin bacin rai abu na farko da kake ji a ranka in ka ga kare gashi Allah ne ya halicce shi amma har kawai ba za ka ga kare ka ji ka ji daɗi ba ko da kai kana da kare a gidanku kana ganin kare ba za ka ji daɗi ba sai dai an arni sai dai kuma in wanda kare ya ga alaman kare da zai iya masa amfani kamar mai farauta kamar mai kaza amma har kawai ka ga kare ka ji daɗi bai daga cikin waɗannan halittu na Allah bai da albarka in ka ga tinkiya sai ka ji daɗi ka ga akuya ka ji waye ka ji sha'awar ina kai ma kana da ita amma ban da kare sannan a cikin garinku a cikin unguwarku yanzu in na ce bai ka kirga mun akai kare guda nawa sai ka tsaya kana ta tunani akwai a gidan wane sai ina ma sai kai ta tunani amma na ce akwai awaki da tumaki a garin ku a unguwar ku guda nawa sai ka kasa tunawa yawan wanda suke fita akan hanya kawai har sun dame ku amma dan Allah in akuya gidan ku ta tashi haihuwa in tinkiya ku ta tashi haihuwa nawa take haihuwa daya za ta haifu tinkiya haka ne akuya ta haifi daya biyu uku kare in ya tashi haihuwa nawa yake haihuwa amma ina dukkan nukan nan da ina suke so da babu albarka duk sun bata sannan duk tinkiyen gidanku kullum sai an ci nama a gidanku in ba ci ba za a ci a makwabtanku me ake yanka nan tumakin amma har yanzu kana ganin su saboda suna da albarka sun ki karewa kuma ɗaya ake haihuwa kare yana haihuwan goma sha amma gashi babu kuma ba wanda yake yankawa wannan shine albarkar sai Allah ya ce in malami ya bata kaman kare yake in tatruk in tahmil alaihi yalhas aw tatruku yalhas sannan malami yana yin irin na kare idan batacce ne menene yake irin na kare ne bayan yin shuru in akan gaskiya zai yi magana in akan barna ma zai yi magana in an tsokane shi ma zai yi magana in ba tsokane shi ba ma zai yi kullum a cikin bata yake in ta hamil alaihi yalhas aw turuku yalhas Allah ya tsare mu da wannan fitina muna fahimta daga cikin waɗannan ayoyi da cewa wanda duk kaga Allah ya ce misalin waɗanda suka ɓata ya fi komi muni to amma sai Allah ya kwatanta misalin malaman da ba su yi aiki da iliminsu ba sai ya kwatanta su da waɗanda suka karya ayoyin da Allah yace walakin da akhlaja ila al-ardi wattaba'a hawa fa mathaluhu ka mathali al-kalbi in tahmil alayhi yalhath aw tatruku yalhath sai Allah ce zalika mathalul qawmi alladhina kadzabu bi ayatina wannan shine misalin waɗanda suka karyata da ayoyin mu kenan misalin malami da ya zama misalin kare haka ko misalin waɗanda suka karyata yaya za a zo ana misalin wanda yake aiki da shi da daidai da wanda ya karyata saboda sa'a mathalan misalin yayi muni ne alqawmul ladina kadzabu bi ayatina sannan muna fahimta daga cikin waɗannan ayoyin cewa wanda duk Allah wanda duk kaga ya zama irin haka to bai batar da kowa ba ya batar da kansa ne wa an anfusahum kanu yazlimun duk wanda kaga yana yi bai cutar da addini ba saboda malaman banza da malamai na bogi da malamai masu cutar da addini guda nawa aka yi a duniyar nan kuma guda nawa ne yanzu suke da rai ya sa addini ya yi ƙasa addini an daina jin ɗuriyarsa Ya sa an daina shiga addini ya sa an daina gane musamman malaman da suke fatar da mutane akan bid'a sa an daina shiga sunna sunna gaba take ko ko baya bid'a duk abin da take na haka take yi ta ta yi ta fuffuke fuffuke amma ba za ta iya tashi ba amma sunna tana nan sama tana yawo shi yasa Allah ce wa anfusahum kanu mu muna nan malamai sai dai su ta cutar da kansu amma ba za su iya cutar da addini ba Allah ya ce duk wanda Allah ya shirya da shi shi ya shirya wanda ka ganshi yana kan hanya yana shirya da mutane zuwa ga hanya man ya hadi fa huwal muhtadi wannan haka Allah ya ga dama saboda shiriya ce ta Allah wa man yudlil fa ulaikumul khasirun wanda kuma ya bata wannan su suka yi asara sannan kuma muna fahimta a cikin wannan dan ayoyi cewa waɗannan alhawas wato waɗannan organs of senses ɗin da kunne da ido da waye da waye waɗannan abubuwan ba wai shi organ inda kake gani a fili shine mai amfanin ba tasirin amfanin shine mai amfani yanzu ka ce wannan kwayar idan shine kawai mai amfani dala da naka da na giwa wanda ya fi girma na giwa ya fi naka girma sannan in tsaban sharp ne na iya ganin abu akwai dabbobin da akwai dabbobi daga cikin dabbobin Allah waɗanda idan su ya fi ka sharpness da iya hango abu kamar mikiya in ta tashi yin farauta daga nesa inda take hango abu amma da idonta da naka wanda ka fi so yanzu da abarka da naka da a sa maka naka ashe ba wai iya ganin ba ne tasirin da ganin zai maka ne sannan jinka duk yadda kake tsammani kana da ji akwai dabbobin Allah da yawa waɗanda sharpness in jinsu ya fi naka ashe ba wai don ka ji an karkara ko ana magana ko ana waye shi ne ba a'a ne amfanin abin da ka ji na daga ayoyin Allah ka yi amfani da su idan ba su yi maka amfani ba to ba zai zama wannan ji din yana da amfani a wurinka ba haka kuma zuciya da take a matsayin tsoka a cikin kirjinka ba ta da wani amfani a wurinka in dai ba za ka ji gaskiya kuma ka amfana da gaskiyar ba an fahimta ko to shine abin da Allah madaukakin sarki yake cewa lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha sai Allah ce laika kal an'am su kaman dabbobi ne balhum adall sun ma fi dabbobi bata ulaika humul ghafilun Allah ya ce waɗannan su ne gafalallu su ne rafkanannu to za mu cika da yin wa juna nasiha dangane da waɗannan abuwa da muka faɗa waɗanda za su zama nasiha da dukan malamai waɗanda suke karantar da addinin Allah da waɗansu adab waɗanda ya kamata a ce dukkan mai magana a madadin Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da addinin musulunci ya ji tsoron Allah wannan ya zama masa nasiha waɗannan ayoyi da muka karanta muna fata Allah ya sa su zama hujja a gare mu ba a mu ba akwai abubuwa da ya kamata malami in yana so kar ya zama akhla da ilal ardi wata ba a hawa ya zama kamar yadda Allah ce walau shi ina la rafa'nahu biha ya zama Allah ya daukake ka da ilimin ka ya maka amfani to ka kula da waɗansu abubuwa na adab waɗanda maluma da yawa da na da da na yanzu suke rubutawa akan adabul alim wanda ya kamata a ce malami ya siffantu da su na rike mutuncinsa da rike mutuncin wannan malantar saboda mutuncin balanta ta addinin musulunci yana nuna mutuncin addinin musulunci waɗannan malaman su ne warasatul anbiya su ne magada na annabawa kamar yadda annabin Allah ba zai yi abinda da za a rena shi ba don kar a rena addini haka malami magajin annabi bai kamata yi abin da za a rena shi ba saboda kar a rena addini to ga kaɗan daga cikin abubuwan da malamai magabata suke gaya mana dangane da abin da ya kamata malami ya kula da su a cikin littafin ilamul yi na arabbil alamin na ibnu qayyim al Allah ya masa rahama ya faɗa cikin alfa'idatu ta wal 20 fa'ida ta 34 na al-khisalu allati yajibu an yattasifa biha al-mufti waɗansu siffofi waɗansu ɗabi'u da ya kamata duk mutum malami mai bada fatawa wanda mutane suke sauraronsa a tambaye shi mai Allah ya ce ya faɗa mai annabin Allah ya ce ya faɗa mai hukuncin kaza ya bada amsa to ga waɗansu siffofi da ya kamata duk wani malami ya ji tsoron Allah ya kula da su saboda ma iliminsa ya ɗaukake shi ya masa amfani malam ya ce awwaluha shi ma ya ɗauko daga imamu ahmad ibn hanbal yace la yanbaghi lirrajuli an yansiba nafsahu lil ya hatta yakuna fihi hamsu kusa bai dace ba mutum ya zama malami har ya zama ya dora kansa akan kujerar malanta da zai rinka bada fatawa har sai ya zama ya tabbatar yana da abubuwa guda biyar ha abu na farko shine an takuna lahu niyya mutum ya zama yana da niyya mai kyau niyya ta ikhlasi ya zama saboda Allah ne yake wannan abu duk wanda ya san da cewa yana jin zuciyarsa tana masa haka haka yana jin kamar ba saboda Allah bai yake yi ba duniya yake nema to ya ta ya daina har sai ya ji niyyarsa ta gyaru kafin ya ci gaba an fahimta ko wannan shedan yana zuwa zuciyar kowane mutum a wani lokaci zuwa lokaci ya zai ji maka ka rinka jin kai fa kai fa wani kai fa ka kai fa kaza to kana jin irin wannan sai kai kokari ka yaki shedan din sai ka dawo da zuciyarka kan daidai sai ka ci gaba da faɗan abinka saboda Allah amma in ka ji ya kwata-kwata kai kana nan akan hanyar da shaidan ya ɗora ka to gara ka daina ya kuma ka amma ba wani mutumin da shaidan ba zai zo masa ya rinka jin irin wannan ba kamar yadda ibnu sirin yake cewa yake cewa ma alajtu shay'an ashadda alayya min niyyati inna hatta takallabu alai ba wani abin da yake ban wahala kamar niyyata yana tana jujjuya mun wata rana ka ji haka wata rana to amma abin da ake so shine zama a ƙarshe dai saboda Allah kai Koda da shaidan ya zo ka ture shi kai ta kokari a haka ake har a gama annabawa su ne waɗanda shaidan ba zai iya zuwa ya zo ya musu tasiri ba kai dole shaidan ya zo a matsayin ka na bil adama kuma dan adam wanda ba annabi ba amma in yazo sai ka kore shi wa in ma yanzu yanzaghannaka mina shaitani nazghun fasta'iz billahi innahu sami'un alim an gane wannan niyya ita ce ta farko yake cewa fa in lam yakul lahu niyyatun lam yakun alaihi nurun wala ala kalamihi nur mun ya zama bai da niyya mai kyau to ba zai zama yana da haske ba kuma ba zai zama maganar sama tana haskakawa ba an gane ko ana ruwaitowa cewa Sheikh Usman ibn Fodi wa Allah ya masa rahama an lura da cewa in ya zo shiga majalisinsa inda yake karatu sai ya dan tsaya ya dan nutsu kafin ya zo ya zauna sai ya dan tsaya ya zo kafin ya zauna sai ya dan yi shiru kafin ya zauna wata rana da ya zo har ya riga ya zauna sai ga ya tashi sai ya koma can sai je dan tsaya kafin ya dawo aka ce me yasa kai haka yace kullum in ya zo sai ya tsaya tukunna sai ya tuna ya ga jama'a sun taru sai ya rinka tunawa da Allah sai ga saboda Allah zan sai ya tuno Allah ya ji tsoron Allah ya tuna cewa Allah zai tambaye shi akan waɗannan mutane in ya ga musu gaskiya ko ya ga musu sauransa yace sai ya ji wannan tunanin sai ya zo ya zauna sai ya gama a tsoron Allah zai ya fara ya gama yace yau kuma ya tuna kauri ya sa ya zo ya zauna sai ya manta bai yi wannan tunanin ba don haka sai ya koma in ya auna ya ga cewa kai yana fa da kansa sai ya fasa karatu sai ya ce a tashi ba karatu malam yana mura to malami yana yin irin wannan ta yadda in ya zo ya ga da alamar wani abu yana damunsa ya ji to sai ya fasa ko ya wani abun daban amma kada ya karantar da mutane ya gaya musu sakon da ba na Allah ba sakon zuciyarsa kuma ya gaya musu a madadin Allah saboda duk wanda yake magana na addini yana yi ne a madadin Allah yana ce musu kamar Allah ya ce kaza ne kamar ina gaya muku ne a madadin Allah abu na biyu malama ya ce an ya kuna lahu ilmun lahu ilmun wa waqarun wa sakina duk malami ya zama yana da haƙuri ya zama yana da nutsuwa ya zama yana da wato waka yana da wani abu na girma shi a kansa kuma yana da girmama mutane malami ya zama yana da haƙuri duk malamin da zai zama ɗan abu kaɗan zai hasala shi kuma a cikin karatunsa ma zai nuna to wannan malamin kamar da imamu ahmad ibn hanbal yake cewa bai halatta ma ya zo gaban mutane ya rinka musu fatawa ba saboda kullum in ya zo emotion ɗinsa zai rinka faɗa wa mutane in akwai matsala tsakaninsa da wani to in ya zo wurin mumbarinsa ko wurin karatunsa sai ya rama a wurin duk mutanen da suka zauna a wurinka ko ba sun zo ne don su ji matsala tsakaninka da wani ba sun zo ne don su ji saƙon Allah da manzon Allah sai ka ga musu wancan ko mutum in ya hau mumbari a madadin ya faɗi saƙon Allah da manzan Allah su sai ya faɗi saƙon zuciyarsa saboda wani ya masa kaza wani ya masa kaza ko matsala tsakaninsa da gwamnati ko matsala tsakaninsa da wani basarake ko matsala tsakaninsa da wani sai zama sai ya rinka tasiri akan wa'azinsa da karantarwarsa to wannan in mutum ya san da cewa bai da wannan to shi ma bai halatta ba in bai da wannan hakurin da zai iya jurewa in an taba Allah sai ka yi faɗa a madadin Allah in an taba ka kai sai ka haƙura ka shanye don an taba manzon Allah ma sallallahu alaihi wasallam mu duk abin da za a gaya maka ma yuqalu laka illa ma kad qila lil muslimin qabli an gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam bakanar da ta fita ka baka shi kuma bai rama ba annabi sallallahu alaihi wasallam za a zage shi sai Allah ya rama masa shi annabi baya ramawa sannan mutum ya zama yana da nutsuwa nutsuwa a ibada ta yanda shi da kansa duk abin da yake gaya wa mutane shi ma yana yi akwai nutsuwa a cikin ibadarsa akwai nutsuwa a cikin alaka tsakaninsa da ubangiji akwai nutsuwa a cikin da'awarsa kamar yadda malam nan yake sharhi yake cewa an nutsuwa irin ta annabawa in za ka yi koyi da su shine fa irin nutsuwan da za a jefa ka a wuta amma kana nitse annabi ibrahim an kama shi za a jefa shi a wuta amma yana nitse annabi musa tsaban jabbaranci irin na fir'auna amma annabi Musa ya samu nutsuwa ya je tsaya gaban sa ya ga masa gaskiya irin wannan nutsuwar ake so ya zama kana da ita annabi Musa ya koro mutanensa ga ruwa a gaba ga fir'auna a baya mutuwa kenan ta kota ina gaba da baya hal ashabu Musa suna cewa inna la mudrakun annabi Musa ya ce kalla a nitse yake ya ce inna ma iya rabbi ina tare da ubangiji na irin wannan nutsuwan ake so malami ya zama shine sakina sannan sai kuma abu na uku shine an ya kuna kawiyan alama huwa fihi wa alama arifati mutum ya zama yana da karfi akan abin da yake faɗa mutum ya zama ya kware ya yi karatu in ya zo karatu to in dai ya shiga cikin wannan karatun kowa ya san lallai wannan fagen sani kar mutum ya je ya ɗebo fagen da ba nasa ba kar mutum shi ba malam ba ya yi ta'alu kar mutum abin da bai gama ganewa ba tafsirin alkur'ani wata aya bai gama karka yi tafsirin in ka zo baka gane ta ba tsallake ayar ka gaya mutane iya abin da ka sani ko an zo tambayoyi an tambayi nan baka sani ba ce ban sani ba amma duk abin da zaka faɗa ya zama ka sani ne jama'a fahimta sannan mutum ya yi kokari ya zama cewa a cikin fannin abin da yake karantar da mutane ya zama ya kai inda karka yadda ɗalibanka su rena ka su ce kai wani shi ma bai gama iyawa ba ka ɗauki baki kana ja shi ma yana ja ko ka faɗo wani abu su kuma sun je sun gaba haka bane an fahimci wannan wannan duka yana daga cikin abin da yake kashe darajar malanta sannan abu na hudu shine ce alkifaya wa illa madaghahu nas mutum yayi kokari ya zama yana da yar sana'arsa ta neman abin da zai rike kansa da shi ya dogara ga kansa bai dogara da abin da mutane za su bashi ba kada zama dan maula kada zama dan kwara a cikin karatu ko a cikin mu'amala ya rinka zuwa wurin manya yana nuna matsalolinsa suna rena shi daga sun gawa ne sun san zai zo neman wani abin duniya ne ko a cikin karatunsa akwai alamar yana son abu kaza wannan shine yace hunna sai mutane su tauna shi shi yasa ake ce Sufyan ibn Uyayna ya kasance yana neman kuɗinsa kuma yana karatunsa, sa in yazo sai ya raba mutane sai ce inda ba don wannan kuɗi da kuke gani ba da mu ma muke da shi latamandala bina haula muluk da waɗannan shugabanni da sarakuna ɗin wala da sun mai da mu hankici yace amma shi yasa ina da matsayi na shi yasa in sarki ya kira shi ya je zauna sai ya dora kafa daya akan daya shine sarkin wata rana ya ce bari gwada shi wata rana ya zo sai ya zo da kunshin kuɗi yana zuwa ya miƙa masa sai ce a ranka da ai akwai su a gida ai mu ma muna da wasu suna jiran mu sai ce wallahi da ka karba da afursu na zaka kwana yace ai ba a dora kafa ɗaya akan ɗaya kuma ka sake yin haka bai kyau ba yace sai dai ka dora kafa ɗaya ɗaya kai haka to ka tsaya ka rike ajin ka kana da sana'ar ka kana da abun ka sanan duk abinda waɗansu za su yi gadara da shi ka yi kokari ka nemi naka na kanka duk abinda za ka iya cewa wane yana da shi ko ana kwaɗayin sa ka yi kokari kai maka nema da wata hanyar ta sana'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya fika karfi a wannan sana'a amma ba da ita ce abinci ba Kar ka mai da addini ya zama hanyar cin abincinka duk malami ya nemi sana'a kuma sana'a kowace iri ce ko kaɗan ko mai yawa ka samu amma a ga cewa iya abin da Allah ya baka ka dogara da shi baka dogara da abin hannun mutane ba abu na ƙarshe shine ma'rifatun nas kai kokari ka gane mutane da bambance bambancen su in ka zo wa'azi ka gane nan yara ne nan manya nan mata nan shugabanni nan talakawa kowa ka rika masa karatu daidai da matsayinsa in baka gane wannan ba shi ma shirme zaka yi ta yi in ka zo gaban shugabanni ba wa'azin talakawa zaka musu ba in ka zo gaban talakawa kar ka musu maganar shugabanni in ka zo gaban mata ka musu wa'azi da ya dace da mata shine ma'rifatun nas waɗannan sune al-khisalul khams allati yajibu an tatawafara fil alim al-mufti wa illa lam yanfa'ahu ilmuhu wa lan yanfa'a bihi ghayruhu Allah ya mana muwafaqa Allah ya samu dace wa sallallahu alaihi wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh